mataki na gaba shine yanzu a ba da dokokin da za su jagoranci wannan kotu da za a shiga kasan wannan wato kamar wata kotu ce yanzu za a shiga su ainihin sanatoci su ne za su zama wato kamar masu sauraren shari'a wanda kuma daga ƙarshe za su kada ƙuri'a na cewa ko eh, sun goyi bayan a tsige shugaban ƙasa kan shaidu da aka gabatar masu da su ko kuma ba su goyi bayan a tsige mashi ba to abin da zai faru yanzu nan da wannan 'yan kwanaki shine a ɗauki magana ƙaran nan a ce ma su ma fada shugaban ƙasa to ga abin da aka kawo mana majalisar wakilai ta kawo mana wannan madafai na tsige shugaban ƙasa ga abin da ke tuhumar ka da shi saboda haka kai ma ka shirya mutanen da za su zo su kare ka a gaban wannan kotu sannan kuma a ba su 'yan majalisar wakilai wannan manajoji da ka ce an nada za a ba su dama wato a ba su 'yan kwanaki su ma su zo su gabatar da abin da suke zargin shugaban kasa da shi su gabatar da shaidu su ma ga dalilin da ya sa suka ci ga cewa ya dace a cige shugaban kasa duk bayan an gama wannan sai a ba su ma masu kare shugaban kasa sai a ba su dama sai su zo su ma su ce ga abin da ya sa suke ganin cewa laifin da ake zargin shugaban kasa bai yi ba ko kuma ma su ce kai ko da ma yi bai kai matsayin a ga shugaban kasa ba to wannan da da za a shiga cikin cikin yan kwanakin nan hajiya ko To akwai kira da su 'yan Democrat a majalisar wakilai suke yi cewa ya kamata a ba da dama akwai wasu shaidu da suke ganin za su iya taimaka ma wannan shari'a. Shin bisa ga wannan kotun da za a shigar ah, daidai ne a samu waɗannan masu ba da shaidan? Wato kasan inda aka baro su suke da rinjaye a majalisar wakilai yanzu kuma an zo inda Republican su suke da rinjaye za su yi ta kamar yadda su ma Republican suka yi ta korafe-korafe a waccan shari'a ta matakin majalisar wakilai cewa ba a ba su damar gayyato wasu shaidun da suke son su gayyato ba to yanzu ma ana tsammanin cewa a wannan matakin shari'a na majalisar dattawa abin da zai faru kenan su wa'annan majalisar wakilai za su ce suna son a kira wane da wane da wane to abin da zai faru shin za a ba su damar su kira su kowa yana ta baba cewa lalle lalle ba lalle ba tunda 'yan republican sun fi rinjaye a wannan majalisa su ba su damar su kirawo duk shaidun da suke son su yi shaida za su bar musu damar haka koko za su yi shari'a adalci da abin da aka ce ana son a gabatar kasan akwai alkali babban alkali a wannan shari'a shi hmm. ainihin shugaban um, uh, alkalin alkalai na amurka wato hmm. chief robert to yana iya cewa zai bar shaida kaza ta shigo idan aka wato daga magana cewa muna ganin ya kamata alkali ka ba mu dama mu gabatar da shaidar wane kamar irin su Uh, mutane da suke da masaniya akan abin da ake zargin shugaban kasa irin tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro wato John Bolton hmm. za a iya cewa ana son a gayyato shi alkalin alkali zai iya cewa to muna ba ku dama ku gayyato shi amma kuma abin da nake son mutane su gane a wannan karin shine sanatoci suna da dama a wannan karin su ainihin rinjaye su ce kai mu ba mu yadda ba gaba ɗayan mu a kaɗa ƙwara a ga cewa ainihin waɗanda suka ce idan ya faru wanda aka ce ba su yadda da hakan ba sannan kuma su rinjayi abin da alkalin alkali ya ce to wannan ba kamar kotun da aka saba da ita ba ce a wannan kotun ana iya canza dokokinta a kowane lokaci sanatoci in dai an samu mafi yawan sanatoci suka ce ga inda suke so ko ga abin da suke so dole a biya abin da suke so. To kaji.